farko suna na Samaila AC. Ina zanne ne a garin Luda sunan club dina Luda Young Star. Gaskiya na yi murna na farin ciki da wannan wasa nasarar da Allah ya bani yau. Ni har ga Allah dan wasa sun taka wasa kuma yi wasa lafiya da fatan Allah ya sa wani karo shi wanda ya saka mana wannan wasan ya sake saka mana abin da ya wannan. In mu yankin nan mun ci baya mun ci baya ta fannin wasanni har ga Allah muna neman ɗauki cikin gari abin da ya shafi masu hannu da shuni na gode assalamu alaikum da farko suna na ayuba mata a matsayina na kaftin na jiwa rayon planners lallai hakikanin mun yi kokari gurin ganin mun samu wannan kofi amma allah bai cimma mun samu nasarar ɗaukar kofi ba amma duk da haka ni ina mika jinjina na ma shugaba wanda ya saka wannan kofi shine eh, honorable bala mata zungur mun gode da abun da ya mana na nuna da tallata mu da ma duniya kuma insha Allah in Allah dan ana nan zuwa hankali hankali insha Allah mu ma a kwana tashi masu dauka ne insha Allah mun gode wani godiya zaka yi wa musamman yan uwanka yan wasa wanda ka kai ga wannan da kuma sauran jagororin kungiyar ka yan wasa na kan Arawan Planners da Luda United lallai na muku munna na yi jinjina na yi farin ciki hakikanin gaskiya ban yi tunanin ma da mu zuwa wannan label ba amma da Allah ya kawo mu wannan label lallai mun gode ma Allah Dana eh, Usman Ganga daga cikin garin Luda. Menene matsayinka a wannan gasa na Honorable Bala Matu Zungur da aka kammala shi a yau? Eh, matsayina shi ne ni ne chairman na shi wannan competition ne da aka buga ta a cikin garin Luda a yau. Ah, Kamar yau an kai ga wasan karshe shin wannan wasa ya dauke ku kaman kwanaki nawa kuna buga ta eh, gaskiya mun sami kusan sama da wata daya da wani abu muna buga wannan competition na a cikin garin Loda. kungiyoyi nawa ne suka fafata kungiyoyi ah, goma sha shida eh, wani nuna bisa ganin an yi wannan wasa lafiya an kuma kammala shi lafiya. Alhamdulillah ni ina godiya ma jama'a da kuma security mu wanda suka taimake mu wajen control na cikin fili da kuma wajen fili ga baki daya don ganin cewa an yi wannan wasan lafiya an kuma gama ta lafiya. Alhamdulillah.